Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd a ah, wannan shine darasi na goma sha bakwai daga cikin darussan tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan na wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yau za mu tashi a aya ta saba'in a cikin suratu ali imran sai dai kamar yadda muka saba akwai tambayoyi da ake rubutowa ta hanyar whatsapp ko ta hanyar a SMS don haka za mu fara karanta tambayoyin da aka rubuto ta hanyar SMS. Mai tambaya na farko kamar mace ce take cewa Assalamu alaikum, Malam Allah ya kara basira, an ce idan aka sa hoto a gida mala'ikun rahama ba sa shiga to idan ka faɗa wa mai gidanka ya ce ba zai cire ba ya hukuncin an gane tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal mala'ikata lalle mala'iku la tadkhulu baitan ba su shiga ɗakin da yake fihi kalbun akwai kare a ciki wala sura ko kuma akwai hoto a ciki har wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi da mala'ika Jibril cewa zai zo wurin shi lokaci kaza wannan lokaci yi mala'ika Jibril da bai zo ba Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya damu ya fita daga gida da ya fita sai ya tarar da mala'ika Jibril ya ce ni na san mala'ikun Allah ba sa saba alkawari mun yi da kai za ka zo kuma baka zo ba ya ce e eh, abinda ya hana ni zuwa mu mala'iku ba ma shiga ɗakin da yake akwai hoto ko akwai kare a wannan ɗaki zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yasa aka bincika sai aka tara ashe jikan shi Hassan ko Husaini ya zo da ɗan kwaikwayon kare yana wasa da shi sai ya sa karen ƙarƙashin gado shi kenan lokacin zuwan mala'ika yayi ashe a ɗakin akwai kare an boye shi karkashin gado mala'ika kuma baya shiga ɗakin da yake akwai kare ko akwai hoto shi yasa idan kana da karen gadi sai a yi mai ɗaki daga waje a cikin gidan sai a yi mai ɗakin shi kaga kare ba za ka gan shi a falo ba ba za ka gan shi a kicin ba ba za ka gan shi a bedroom ba amma wani yana da kare karen zai biyo ta kicin, ya zagayo ta falo ya shiga bedroom ya fita can ya kewaya ko ina ko ba haka ba wayansu gidaje za a ga sai kuna zaune a falo sai shi ma kare ya zo ya zauna yana taya ku gira to kaga wannan mala'ikun rahama ba sa shiga wayannan wurare wanda yake akwai kare ko akwai hoto saboda haka sai a kiyaye akwai mala'iku kamar yadda malamai suka yi bayani in ban manta ba al-Imam nawawi yayi sharhi karkashin wannan hadisin a cikin sharhin sahih Muslim al-Minhaj fi sharhi sahih Muslim bin al-Hajjaj yayi magana akan cewa mala'ikun da suke rubuta lada da zunubi babu yadda za a yi a guje musu wai kada wani ya ji an ce to in akwai hoto a ɗaki mala'iku ba sa shiga sai ya sanya hoto ya ta saba wa Allah wai ba za a rubuta ba a'a malamai suka ce kamar yadda al-Imam nawawi ya bayani cewa mala'ikun nan da aka ce ba su shiga shine mala'ikun falala amma mala'ikan da ke rubuta lada da zunubi ko iblis ne a ɗakin wallahi in kai zunubi sai ya shigo ya rubuta yawa kowa ka aji a ɗakin yawa amma mala'ikun falala wa'anda idan ka karanta Qur'ani za su sauko to ɗakin naka akwai hoto ba da saukowa wayanda kai in kai saukan ƙur'ani za su sauko wannan babu su wayanda idan za ka yi bacci idan kai azkar ka gama azkar za ka yi bacci wayannan mala'iku za su sauko su dinga kiyaye ka suna gadin ka kada shedanu su zo su taɓa ka to a ɗakin da kake kwana bedroom ɗinka da akwai hotuna kaga babu wayannan mala'iku sai ka gani iyaye mata su ta kokawa su ce ɗana yana firgici na yi mai azikar na karanta mai ayatul kursiyu na tofa na ja amanar rasulu na tofa na ja kulhuwallahu na tofa na tofa mai falaki na janyo nasi na tofa amma kuma damuwar da yaron nan ke ciki bai rabu da ita ba to duk bayan kin gama wannan tofawan kina kiran mala'iku ne ko kana kiran mala'iku ne su zo su ba ɗanka kariya amma kuma in mala'ikun ɗin sun taho sai su taraka sanya hotuna a ɗakin su kuma ba sa shiga ɗakin da yake akwai hoto ko kare da haka sai ga kayi addu'o'in kayi tofe-tofen kayi tofe-tofen ka gama kuma ga katon hoton ka ka aje to sai ya gani ba mala'ikun kariya sai ka ce to wai me ke faruwa ne ni na yi addu'an a'a kayi amma 'yan amin ɗin ka kore su to ya za a yi kenan da haka sai a yi kokari a kiyaye musamman musamman duk inda kake bacci karka yadda ya zama na akwai hoto a wannan wuri ina faɗa maka musamman musamman duk inda za ka yi bacci karka yadda akwai hoto a wannan wuri yawwa wannan kenan ah, da haka eh, wannan nasiha ne ga su mazaje din. sai su kokari su gyara idan matan su kuma sun ba su shawara akan a da wannan munkari to da fatan cewa ainihin mazajen za su ba da haɗin kai na'am a tambaya ta gaba mai tambayan ke cewa kamar wannan addu'a ne may Allah accept our fast prayer and remove our burden and grant us all the blessing in this Ramadan and share us from his anger wannan mai wannan addu'a ne ake yi wannan tambayoyi kenan na SMS sai tambayoyin da aka rubuta ta hanyar wasiƙa da ake kira da suna WhatsApp a tambaya ta farko mai tambaya ke cewa assalamu alaikum Allah ya gafarta malan ma'aziratin wannan tambaya na karanta ta na'am akwai wasu tambayoyi da suka maimaitu da dama iri daya zan hada suna yi comment a kansu gaba daya amma nan assalamu alaikum malam tambaya na akan ingancin rigakafi da ake yi wa yara shin ya halatta rigakafi da ake wa yara kwarai ya halatta ya halatta rigakafi da ake yi wa yara matukar ba ana da masaniya akan wata cuta bace da ake da tabbaci akai eh, in ana da tabbacin akwai wata cuta to wato wannan tambaya yana ƙara nuna yadda da dama daga cikin talakawa ba su da amincewa game da ainihin hukuma saboda idan talaka ya amince da hukuma duk abin da hukuma ta ce a yi ba zai tambaya ba a kai ƙaddara a gida ne mahaifi ya kawo abu a ci mutanen iyalinsu sun amince da shi za su karɓa su ci don ba sa tunanin zai cutar da su ba haka ba ne mutane ne suka samu shakka game da hukuma wanda kuma wajibi ne hukuma ta kiyaye saboda an taɓa yin shekaran da bana tsammanin gaba ɗaya an wuce shekara goma a jihar kano inda aka zo wani kamfani pfizer daga Amerika ya zo ya gwajin wa'insu magunguna yara dubban yara a jihar kano wannan gwajin da aka yi aka sanya musu ƙwayoyin cuta suka gamu da larura mai girma wanda aka yi ta faɗi tashi akan wannan daga Kano zuwa Amerika waye mutu waye rai to kaga irin wannan abu ne wanda yake yake sanya talakawa ya samu shakka game da shugabanni kuma ya kamata shugabanni su kiyaye idan aka samu amincewa to za a ga wannan tambayar mu malamai za a daina mana wannan tambayar in talaka ya amince shugaba zai kara lafiyar shi in ya kawo abu ba zai zo ya tambayi malami ba don ya san shugaban zai kare shi na taɓa yin hira da wani aboki na senior medical lab technician ne nake ce me me zaka ce game da allurar rigakafi yace allurar rigakafi abu ne mai kyau yace amma matsalar da kenan ita ce wato wani lokaci akan samu matsala na storage matsala na adana wa'annan allurai yawanci idan ka ji an ce allurar rigakafi wato ana so ne yaronka ya samu imun ya samu kariya game da cutar da ake tunanin za ta zo nan gaba yawanci wannan kariya wani lokaci rigakafin zai kasance da akwai ƙwayar cuta a ciki wanda idan an sa jikin yaro zai iya haifar da a kariyar da za ta kara wannan cutar saboda haka shi yasa kaga yara idan aka matsa wurin kiyaye yara to sai ga suna yawan rashin lafiya idan ya zama da ruwan da ɗanka zai sha ba zai sha ruwa ba sai ruwan sai ruwan kwalba idan za a yi wa ɗanka girki abincin da ruwan da za a yi mai girki ba za a yi mai girki ba sai da fiyo wata ko sai ruwan kwalba in za a yi mai wanka ruwan wankan sai an sa detol an sa menene in za a yi wurin da zai kwanta sai an feshe shi da detol idan ya dawo gida daga ya dawo a bashi sabulu ya wanke hannu in zai ci abinci ya wanke in ya gama ci ya wanke yi bursu uku a rana ya yayi kaza yayi kaza idan ka matsa wa yaron ka game da wannan to in ya kwanta rashin lafiya da wuya ya sha da ko ta ƙwayoyin cutar da ta fito a Amerika na gani ana faɗa a midiya na karanta na gani abinda likitoci suka ba da shawara shine yawancin yaran da suka kamu da wannan cuta ana matsa musu wurin komi nasu sai ya kasance more to wannan more ɗin din da ake magana matsala ne saboda likitoci suke ba da shawara ka bar yaron ya shiga cikin yara 'yan uwan ya je a yi wasa wannan ya gutsuro biredin shi ya mika mai ya ɗauka ya ci shi ma ya gutsuri dankalin shi ya ba wancan shi ma ya ɗauka ya ci wancan idan ya sha mangwaro ya ba wannan ya ce tsotsa ka bari. irin wannan abubuwan da yara suke yi yana haifar da kariya ga garkuwan jikin yara don haka idan wata cuta ta taso za ka gani jikin yaro ya riga ya haifar da kariya game da wannan me yasa za ka gani sai mu ci kilishi lafiya lau amma in kaga yadda ake processing ɗin kilishi shi kilishi daga cikin manya-manyan ingredients na kilishi da akwai kashin guda kai aka yi maka kilishi a cikin gilas guda bai hau ba malam ai kilishi bai yi ba to da haka za ka gani mu cikin abincinmu da akwai abincinmu cikin manya-manyan ingredients ɗin shi malam da akwai sabubuwa wanda in bature ya ci sai ya mutu amma mu kuma saboda mun saba ci waye nan cikin bai ci kashin kuda ba to to amma abin da ke faruwa saboda mun saba cin wannan abun abubuwa sai ka gani za a kawo kilici wannan ya yaga ya ci wannan ya yaga wani zai wuce kan hanya ana sai da tsire ya ce abun mun wani zai ga ana ko sai ya ce a zuba me wani mai tallan kankana ko mai tallan abubuwa haka za ka gani duk haka ake ci ana rayuwa har bahaushe ya ce kuturu da kudin shi alkaki sai na kashin sai na kasan kwano da haka zai sa ya debo kai ma in sai ka gani kowa da tafiya lafiya saboda haka wani lokaci mo hygienic din nan da ake magana yana haifar da matsala ya zama na danka baya komai nashi sai ya zama 100% hygienic wallahi akwai matsala yawa saboda haka <laughs> wannan wannan magana da da mai tambaya ke yi asali yawancin rigakafi da akwai wata kwaya da ake sanyawa a ciki wanda zai zaburar da garkuwan jikin ɗan adam ta haifar da abubuwan da za su yaƙi cutar da ake tunanin za ta su shi ne shi wannan aboki nawa yake ce min shi matsalar shi ba game da rigakafi ba ne ya ce rigakafi abu ne mai kyau ya ce amma ana iya kawo allurar rigakafi a kawo ta najeriya amma a samu rashin kulawa ana iya kawo ta aje ta a filin jirgi rana ya ta dukanta kuma a jikin kwalban an rubuta kar a aje ta ga direct sunlight da irin waɗannan abubuwa da dama na sakaci saboda haka sai ka ga wani lokaci an yi abin maimakon ya maganin cutan sai ya haifar da cutan to irin wannan ba wai allurar rigakafi ba ne haramun allurar rigakafi a shari'a ba haramun ba ne, amma wajibi ne hukumomi su kula da yadda ake tattali da tanajin wa'annan abubuwa da ake allurar rigakafi da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa. <clears throat> Ah, na faɗa akwai tambayoyi da aka tutturo wa'anda hakikatan waɗansu ba tambayoyi ba ne an yawaita rubuto tambaya akan matsaloli guda biyu don haka zan dunkula su wuri ɗaya matsala ta farko da 'ya'ya da iyaye mata ‘ya'yan ba wani lokaci maza da mata sukan yawai rubutu wasiƙa akan cewa suna so su yi aure kuma sun samu manema iyaye maza sun hana wannan nakan samu wasiƙu daga iyaye mata wadda ta ce yadda ta samu manemi uban ya hana nakan samu waɗansu wasiƙan daga ‘ya'ya mata sun samu manemi uban ya hana wata wasiƙan ma abin mamaki namiji ne na samu wannan har biyu ina samun wannan koken namiji ne yake kokawa cewa shi shi yake neman abinci shi yake da sana'a shi da abin da yake bai da matsala na rayuwa shi bai so amma mahaifin shi ya biya mai sadaki ko ya haɗa mai akwati duk zai iya amma yana so ne uban ya ce alema albarka a wannan auren amma uban ya ce a'a da yadda ya aure ba don haka waɗannan abubuwa ta ɓangarorin nan uku na samu wasiƙo samari suna rubutowa ‘yan mata na rubutowa iyaye mata na rubutowa akwai lokacin da iyaye maza ke hana aure kuma da dalili yayin da wani ya ce yana son ‘yakka ka ce to ya zo kana son ganin shi da ya tashi zuwa sai ya zo maka a tsuke malam ya same ka a masallaci za a yi sallah kai baka san shi bane ya zo ya tsaya a gabanka aka yi sallah in an yi ruku'u duwawun shi a buɗe in an yi sujada ana ganin duwawun shi kai kana bayan shi aka idar da sallah ya zo ya same ka ya ce sannu baba lafiya lafiya eh ya ce baba an ce kana nema na ya ce eh to kai wane ne ya ce ni ne wancan ce da ta ce yana yana shafa keya ya ce au dama kai ne ba kai kai sallah a gaba na ba duwawunka a buɗe abu da ta turo min gida kenan dan Allah ya ba zai kori wannan saurayi ba dan haka da akwai iyayen da suke da gaskiya wurin koyon koran wa'in samarin babu yadda za a yi ka zo neman yar mutane baka da mutunci wannan ba daidai bane baka da sana'a wannan ba daidai bane amma a gaskiya tsakani da Allah da akwai iyaye mazan da ba su da imani saboda na samu irin wannan koke da daman gaske akwai mutumin da ‘ya'yan nashi sun girma amma ya ƙi yadda su aure ɗaya biyu uku ba wai ‘ya ɗaya ba ko biyu yana da ‘ya'ya ya ƙi yadda su aure. Akwai wanda abin ya kai inda ya kai duk lokacin da manemi ya fito ya kora, har ta kai ga cewa yarinya ta koma wurin dangin uban, ubanta, ba wani can bare ba, aka ɗaura musu aure kuma uban ya je ya raba auren. Abin har ya kai ga cewa akwai yarinyar da ta faɗa min cewa ta ne ta samu manemi yana da aikin yi bawan Allah ta faɗa wa mahaifinta cewa ta samu manemi mahaifin bai nemi ya ga kowa ne ne ba a take kawai zufa ya fara ratso me ya cire malin malin ya ajiye ce za ta tona mai asiri bai faga kowa ne ne ba amma za ta tona mai asiri tunda ta fitar da miji yarinya da ta tawar shekara talatin amma za ta tona ni asiri shekara talatin ne za ta yi ni a gida to saboda haka wannan matsala a gaskiya waɗansu iyaye ba su da imani idan yakka ta samu miji in yakka ta samu miji ka duba ka gani in mutumin kwarai ne yana da abin yi kai mata aure maganan cewa sai ta yi karatu sai ta gama karatu kuskure ne kai dai ka samu siriki mutumin kwarai kuma yana da abin yi sharadi biyu kenan mutumin kwarai kuma yana da sana'a to madalla idan ka makale sai ta gama karatu to shikenan tana gama karatun kuma a nemi mijin a rasa so nawa aka yi wannan ga ɗan yawanci na yi hira da 'yan mata da dama waɗanda suke cewa su sun samu manema tuntuni amma aka ce sai sun gama karatu sun gama karatu kuma ba manemi wata kuma za a ce wani ya fito nema ai mai ai ai mai mata ne su ba za su ba da yarsu ga mai mata ba su mara mata suke so to kuma idan suka yi wasa ita ita tasu sai ta ƙara rayuwanta a matsayin mara miji tunda sun ce suna neman mara mata ko to in suka yi wasa shi ai ai ai shi kuma Allah sai ya saka wa mutum da irin abin da yayi ne tunda sun ce suna son namiji ne mara mata to sai kuma Allah ya bar su da ɗiya mara miji shi kenan 50-50 daidai kenan saboda haka iyaye maza don Allah ku tsoron Allah ‘ya'yanku mata waɗanda suka balaga suka isa aure suna shiga cikin wani hali na wanda babu yadda za su yi musamman a irin wannan rayuwa da muke ciki wanda sha'awa ta yi yawa fitintunu sun yi yawa duk wani abin da za a yi tallama sai an sa sha'awa a cikin tallama dan Allah banda bala'i idan an sanya mace a jikin sabulun wanka a ce yana ƙara kyau in an sanya ta a jikin man shafawa yana ƙara kyau don Allah me ya kai kamfanin ƙera taya in zai tallan taya ya lika hoton mace a jiki me ita mace taya ce in an ce sabulu da man shafawa mata na shafawa to taya kuma fa har taya wannan sai a lika hoton mace a jiki mota sai a miƙa mai mashin babur sai a miƙa hoton mace a jiki a irin wannan zamani na fitina in Allah ya sanya wanda yake son yakka ya fito yana da mutunci dan gidan mutunci yana da sana'a ka rufa wa yarka asiri Allah ya rufa mana asiri baki daya saboda haka wannan matsala na samu wasiku da dama a akan ina kira da babban murya jama'a ku tausaya wa ƴaƴanku idan har Allah ya kawo musu manemi bawan Allah na kwarai a cire borace-borace na duniya a cire maganan sai ta yi karatu a cire maganan kaza da kaza wani fa da yake cewa sai ta yi karatun nan wallahi ba damuwan shi ta iya amma zuwa nasi ba ba shi ba ne matsalar shi ai karatun nan da yake cewa sai ta iya in ka bibiya ba ta iya Fatiha da tajwidi ba yawancin ‘yan matan da ake aurarwa wallahi ba su iya sallah daidai ba sai dai idan mazan su tsayayyu ne su gyara musu sallah sai dai idan ‘yaka ta in ta samu ɗa namiji tsayayye ya gyara mata sallah saboda baka koya mata sallah ba abinda ka koya mata teboko, to ta yi bokon kuma ba addini Allah ya kiyaye Allah ya kare mu daga wannan fitina sannan kuma wasiƙa ta biyu ma da mata suke ta rubutowa shine ainihin mata suna yawan koke a irin wannan zamani da ake ciki game da mazajensu da suke neman mata a waje mata ana ta rubuto wannan wasiku a ja hankalin maza a ja hankalin maza masu neman mata a waje waɗansu matan sukan ce su sun san mazan su ma na neman matan a waje amma ba su ma yadda ma mazan sun sani ba ka kalli irin wannan to mata suna yawan rubuto wasiƙa kan wannan jama'a ai kokari a kiyaye ai kokari a kiyaye wannan fata wannan tambayar tana da alaka da waccan to ƴan mata ne firda firda a gari wannan ya ce yashi eh sai ta gama jami'a zai aurar wannan ya ce sai ta yi masters wannan ya ce sai ta yi doctorate degree wannan ya ce sai ta kawo mai kaza wannan ya ce sai ta kawo mai kaza to su kuma yara suna da bukata waɗansu ma waɗanda mazajen auren ke nema ta yiwu ba ma matan aure ba ne ko kuma ba ma abin nan ba ma mata masu zaman kansu ba ne nake so na ce saboda haka jama'a ni kokari mu kiyaye wannan tambayar tana da alaka da waccan duk gida ɗaya suka fito A kokari a aurar da yaya idan lokacin auren su yayi kar a sanya dogon buri ana iya cewa mijin ya basu su yi karatu kai wallahi idan matakka ta securing din miji wallahi in ba ta samu karatu ba in dai ta samu miji to madalla madalla ta ci riba idan ta samu direct admission zuwa ABU ABU aure bautan ubangiji shine ABU direct admission babu jam babu menene ba wani malam kawai ABU malam level 100 har zuwa 400 malam lafiya lau Allah subhanahu ta’ala ya kiyaye na'am wa alaikum salam a takaice amma ka faɗa da sauri na'am na'am ba su cika yadda da na'am kamar ya ma'ana ba su yadda da mazajen ta wani ɓangare na'am a wani yana wani yana faɗin cewa akwai matan da suke da laifi Waɗansu matan suna da laifi ta ɓangaren rashin yadda da mazajen su wurin kwanciya a haske nufi ko cewa idan namiji ya zo bai samu bukata ba to kuma yana iya fandarewa shi ma ya bi wani layin kuma haka ne da akwai masu irin wannan halin da akwai wanda na ji cewa in zai kusanci matashi sai ya biya matashi fa matashi ce ta aure in zai kusance da sai ta ce sai ka biya ita ba za ta yadda ba hukuma kenan madam kenan matar iko ko a bata kuɗi a bata magana to Allah ya sauke wannan fitina ce da gaba ɗaya kokari a kiyaye amma ni wani lokaci nakan kula da cewa mazan suke da laifi don ni na fi ba maza laifi gaskiya saboda ai kai ne namiji kai ne namiji kai ka auro ta ka aje ta ta ce ba ta yadda da kai ba kana da yadda za ka yi da ita don haka ba za a ce laifin mata ne ba sa yadda da maza ba shi ya sa shi ma namijin ya fita yana biye-biye a'a shi namijin in ta ki yadda shi kenan sai ya zama sololo hakan nan mijin ta ce a'a ni dai ina nan kan bakata cewa mazan suna da laifi ya ɗau mataki a ta mana yana jin tsoron ta ko to ai ka ji inda mushkilan take eh ai ya ji ba da akwai wani bawan Allah da ya fito bai je wurin wani malami ya ce wallahi in ya shiga gida matar shi kaman zaki take ya ce to ya ce shikenan ba komai in za ka koma gida yau in za ka koma ka tafi gida kawai a fasashe za ka koma da bulalarka a hannu idan ka je ka shiga gidan da dirin bala'i ka bara malam ka fara dukan iska shu shu shu hakan nan tukunna yau kawai bala'i kake ji a gidan yana zuwa ya je gwada wannan ya ce iko Allah malam da ya matan kanat asadan summa asbahat zainaban summa asbahat arnaban ya ce da zaki ce sai ta zama zainab sai ta zama zomo daga sama ta dawo ƙasa gaba daya wani lokaci su mazan ne wani lokaci ba su da abin nan ba sa rike matsayinsu da Allah ya ce su maza ne su tsawatar namiji ya zamo mai tsawatarwa namiji ya zama mai tsawatarwa wani ya taɓa kokawa da cewa matar shi in ya ce ta ɗauko littafi sai karatu ba ta yadda sai wani aboki na ya tambaye shi yace barin tambaye ka tsakani da Allah sanda ka auro ta tana amarya ana shan zakin amarci amarci ka taba cewa ta dauko littafi yace gaskiya ban taba ba yace au sai bayan kun cinye gara halin kowa ya bayyana sannan ka ce dauko littafi ka za ta dauko a'a ai yadda kaji ana faɗa ne tun da a ce ai budurwa da aka ce ai kwana bakwai wurinta fatiha za a koya mata aya bakwai ai shine kullun karatu idan aka dawo ai karatu in an yi karatu sannan daga baya amma kawai sai an gama halin kowa ya bayyana ka fara jin haushinta ta fara jin haushinka sai ka ce a dauko karatu in ta ki karatu ka ce ba ta tsoron Allah kai ma ba ka tsoron Allah eh a gyara jama'a assalamu alaikum malam dan Allah me yi bid'a kuma wace bid'a ce halal wace bid'a ce haram A ah, abinda ake nufi da bid'a kaman yadda al-Imam al-Qurtubi yayi magana a cikin littafin shi al akwai littafi mai suna al babu littafin da yayi magana akan menene bid'a irin wannan littafi al-i'tisam na al-imam yana cikin na al-imam ash yana cikin littafan da muke karantawa bayan sallar asuba kullum kullum a wannan masallaci namu a littafin al-i'tisam malam yayi magana akan cewa bid'a shine wata hanya a cikin addini da mutum ya kirkiro wanda ke kama da shari'a amma ba shari'a ta ce yi ba mutum ne ya kirkiro abu a addini wannan abin ya yi kama da shari'a amma ba shari'a ta ka ba an gane to wannan shine bid'a tambayar da ya ce wace bid'a ce halal wace bid'a ce haram bid'a ta halal ita ce bid'a ta luga bid'a ta luga ba ta addini ba duk wata bidi'a ta addini to haramun ne Bidi'an addini in dai addini ne aka yi sunan sunanta haramun amma idan a luga ne lugan larabci bidi'a, to wannan babu laifi yanzu irin hulan da ke kaina dara ce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu irin wannan hular amma suna da tasu hular to a lugan larabci za a ce wannan hula bid'a ce ma'ana sabon abu ne sabon abu shine bid'a kaga wannan alluga ce ta larabci to kaga wannan ba laifi bane da ba mota mota da aka kirkira kaga sabon abu ne kaga bid'a kenan wannan duk alugan larabci ne amma a addinance wani abu da ba shi a zamanin annabi wani yayi ya ce ai bid'a ce mai kyau kuma sunan shi addini a wannan ƙarya ne wannan hula me yasa ba za mu ce mata addini ba za mu ce sa hula yana cikin addini amma dara ko kube ko mahada a banki ko mecece ba za mu ce addini ba ne don ba za a ce wannan tafi waccan lada ba ba haka ba ne duk abin da za a ce yana da lada kaza to ya zama addini hula kowace iri kasa shi nan addini ya karba nan ba ta zamo bida'a ba amma wanda zai ce idan ya yi kaza yana da lada kaza to wannan kaga bid'a ne a cikin addini matukar ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar ba za mu tashi aya ta 70 Allah subhanahu wa Ta'ala ya ce ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ahalar kitabi, ya ku Yahudawa da Nasara, lima takfuru na bi'ayatillah, don me kuke kafircewa ayoyin Allah, Al'ur'an wato Al'ur'ani, li'an na da'awata kumlil mu'umini na bihi an ya turkuhu, domin yadda nasara suke cewa muminai su bar alkur'ani wannan da'awa cewa a bar alkur'ani mai girma liyadkhulu dinakum shiga addinin ku takzibul lil ayati wannan ƙaryata ayoyin Allah ne allati anzalaha alaihi wanda Allah subhanahu Ta'ala ya saukowa wa manzanshi. to don me kuke kafircewa ayoyin Allah dan me kuke cewa ga Alƙur'ani amma sai ku ce kar abu Alƙur'ani. wa antum tashhaduna bayan kun sani ta'lamuna anna haqqun min Allah bayan kun san Alƙur'ani gaskiya ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal kitabi limatalbisuna alhaq ya ahlal kitabi limatalbisuna alhaq bil batil wa taktumuna alhaq wa antum تعلمون يا أهل الكتاب yahudawa da nasara lima لم تلبسون Haq. Allah ya ce, dan me kuke garwaya, takhlitunahu bil batil kuke garwaya gaskiya da ƙarya, bit ku karkatar da magana. wata zuwiri ku ƙirƙiri ƙarya wata tumun alhaƙa kuma ku ɓoye gaskiya aina ata muhammadin kuke ɓoye siffofin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa an tuta alamuna alhali kuna sane annahu haƙƙun cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallama gaskiya ne Fassarar shahada bil ilmi ko fussira shahada bin ilimi kaga anan wurin an fassara shaida da ilimi domin an ce na farko lima takfuruna bi ayatin lahi wa antum tashhaduna na biyu kuma wa taktumuna alhaqqa wa antum ta'lamuna kaga can wa antum tashhaduna nan wa antum ta'lamuna kenan ash-shahada anan shine al-ilmi li'anna al-khabaru al-qati' fa al-amal domin shaida. kana ba da labari ne wanda ka tabbatar da gaskiyan shi wanda dole ne kai ilimi a dole ne aiki da shi Allah ya ce wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab wa qalat ta'ifatun min ahli al-kitab aminu billadhi أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون Ashek Abubakar Muhammad Gumi ya yi shimfiɗa game da wannan aya ya ce wa min daga cikin abubuwan da Yahudawa ke kawowa don su rikitar da musulmi liyulqu shubuhati alil mu'minina domin su wurga shubuha ga mu'minai ad-dukhulu fid dini bil lisani suna shiga addinin musulunci da baki sai su zo su ce a mun musulunta duna al-i'tiqad qalbi ba tare da sun kudurta ba a zuciya in suka zo suka ce mun musulunta kaga sai mutane su ji dadi su ce mun samu karuwa thumma al jumin minhu da zalika bayan haka kuma sai su zo su ce mun fita daga musulunci kaga idan aka samu wanda yake yana cikin ahlul kitabi yana da ilimi yazo ya ce ya karɓi musulunci kuma ya dawo ya ce a ya gane cewa ƙarya ne kaga in ya tashi fita ba shi kadai zai fita ba tunda an ga yana da ilimi zai jawo 'yansu. to a nan wurin summal khuruj minhu da zalika ala za'am al ala fasadi sai ya ce ya gane cewa addinin ba daidai bane wa adam sihhati fihi kuma wai addinin bai inganta ba wa ilaihi ashara bi qawlihi ta'ala shine Allah ya nuni da cewa wa qalat ta'ifatun min ahli kitab ana samun wa'insu bangare daga cikin Yahudawa al-Yahudu sai su ce li ba'dihim ga sashensu, su sai su ce wa sashi su zauna su mitin su haɗa baki zama za su yi fa mitin domin su fitar da yadda za a halakar da musulmi sai su mitin su ce aminu billazi unzila ala alladhina amanu ku yi imani da alqur'anin nan da aka saukar wa mu'mini ay alqur'an wato alqur'ani aw islam ko musulunci wajahan nahari awwalahu ku yi imani da safe wakfuru bihi akhirahu sai ku kafirce da yammaci idan kuka yi haka ai kun ga mission kenan badda musulmi da safe sun zo sun ce mun musulunta da yamma sai su ce kai mun gane ashe addinin nan ƙarya ne to in sun tashi fita ba za su fita su kaɗai ba sai su nemi abokan tafiya akhirahu karshen shi la'allahum ayyul mu'minina ko mu'minai yarji'una za su ridda su ma an dinihim daga addinin su idh yaquluna sai su dinga cewa ma raja'a ha'ula'i anhu illa ba'da dukulihim fihi sai kaga suna cewa eh to wa'annan Yahudawa da suka yarda wahum ulu ilmin gaye suna da ilimi babu abin da sa suka guji musulunci illa li ilmihim butlanihi sai dai sun san musuluncin ba daidai bane su ma kaga sai su ja abokan tafiya shi sa sai ka kalli wa'insu abubuwa da dama da suka faru a ƙasashen duniya a wannan zamanin sai ka je ka gani ana tarzoma ka gani ana tada zaune tsaye ana kashe waɗansu bayan Allah da sunan musulunci idan aka zo sai ka ga a tarar cikin waɗanda suke wannan kone-kone da kashe-kashe sai a tarar da waɗansunsu ma ba musulmi ba ne amma za su je ƙauye su banka wuta sai su dinga Allahu Akbar so nawa ana samun irin wannan sai an ritsa an kama su suna Allahu Akbar sun yi kashe-kashe suna Allahu Akbar in an kamo sai a tarar ashe ba musulmai ba ne. sun yi haka ne domin su ɓata sunan musulunci ga sunan kullum social media muna gani ana kamo su sai a kamo su wayansu shigan fulani sun sa rigan fulani sun ɗauki makamai suna kisa sai an kamo an bincika sai a ga ƙarya ne ashe ba fulani ba da dama daga cikinsu akwai cikin jahohin da muke da su a arewacin najeriya nan da akwai jihar da aka samu ɗaya daga cikin ma manyan masu ba gwamna shawara a jihar aka same shi gwamnan ba musulmi ba ne aka tarar da cewa ɗaya daga cikin masu ba shi shawara ɗaya ne daga cikin manya-manyan a kwamandoji na 'yan boko haram to kai za ka yi mamaki ah to me ya haɗa su kenan haka za ga cewa lalle da akwai lauje cikin naɗi lalle wannan al'amura da muke gani da akwai ɓarna yawancin ɓarnan da ake yi gaba da dama daga ciki musulmi ne victims ko abin da ake da da'awan wai suna cewa su musulmai ne suna yin barna sai ka gani casa'in cikin ɗari musulmi ake kashewa saboda haka wannan musulunci bai san da wannan ba wannan al'amari ne na makiya musulunci domin su goga musulunci kashin kaji don su ɓata sunan musulmi addinin musulunci ba addinin ta da zaune tsaye ba ne wa ƙalu aidan sai ka ji yahudawa suna cewa ‘yan uwansu wala tu'minu ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم نعم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء نعم والله واسع عليم hakan nan zaka ji yahudawan suna cewa 'yan uwansu wala tu'minu kar ku yadda da kowa ai tusaddiqu kar ku gaskata kowa ku ɗauki kowa maƙaryaci ne haka fa yahudawan suke wa junansu wasiya suna cewa kar ku yadda da kowa karku gaskata kowa illa liman allamu za'ida ai la tuqirru illa liman fallamu za'ida tabi'a ai wafaqa dinakum kar ku yadda da kowa sai wanda ke kan addinin duk wanda ba addinin ku yake ba sai ka ji yahudawa suna cewa junan su kar yadda da su qala ta'ala Allah yace kullum ya muhammad ya muhammad ga ansar da zaka basu innal huda hudallah in kuna ganin ku ne kune ne ƴaƴan Allah to kusan cewa shari'a ta Allah ce alladhi huwa alislam islam wanda shine musulunci wa ma adahu dalal duk abinda ba musulunci ba bata ce wal jumlatu i'tirad wannan jumla qul innal huda hudallahi ainihin jumla ce mu'tarida an aibi an yi uta ahadun mislama utitum cewa a ba wani irin abinda aka ba ku minal kitabi Walhikima na daga littafi da hikima wal fada'il da falala wa an maf'ulun tu'minu an yi kenan wal mustasna minhu ahadun illa wala tu'minu li ahadin illa liman tabi'a dinakum قدم عليه المستثنى والمعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن تبع دينكم wai kar ku yadda cewa da akwai wanda za a same shi akan shari'a sai wanda ke kan addinin shine ma'anan aya shine wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum an yi uta ahadun mislama utitu kun ga kenan yadda za a kaddara ayan wala tu'minu an yi uta ahadun mislama utitum illa liman tabi'a dinakum kenan yadda takadirin ayan yake zan ƙara maimaitawa wala tu'minu karku yadda kar ku gaskata an yi uta ahadun misla ma utitum cewa an ba wani ilimi da annabci da falala irin yadda aka baku illa liman tabi adinakum sai dai in akan addinin ku yake shine ma'anan aya an gane takaddimi da ta'ashiri balaga ta alqur'ani sai wanda ya bi addinin ku a aw yuhajjukum ayil mu'minun yaghlibunakum inda rabbikum kar ku gaskata muminai sai dai in sun yi jayayya da ku a wurin Allah har sun ka da ku to banda dimuwa ta ba yahude in aka yi jayayya a wurin Allah aka ka da kai kuma ina magana an ce kar ku yi imani sai dai in sun ka da ku a gaban Allah to in aka je gaban Allah kuma ai ba maganan kuma a yi imani in an ka da mutum Yau, Malkiyama, ranar tashin alqiyama kuma asahhu dinan suna cewa ku addinin ku yafi na sauran al'umma inganci wa fi qira'atin a an bi hamdat Tobik ai a ita ahadukum mislahu na bihi ma'ana shin kuna gaskata kuna tabbatar da cewa za a ba wani irin falalar da aka baku kala ta'ala Allah ce, ya ku yahudawa kar ku yi mamaki idan an samu wani balarabe a garin makka bai iya karatu ba bai iya rubutu ba garin makka duwatsu ne suna fama da rashin noma babu ƙasan noma babu isasshen abinci amma Allah ya ba shi annabci kuma ya zamo fiyayyen annabi kul innal fadla biyadillahi kace musu ai falala hannun Allah take yu'tihi man yasha wanda Allah ke ba wanda ya yaso famin aina lakum annahu la yu'ta ahadun mislama utitum ina kuka samu cewa ba za a ba kowa irin abin da aka ba ku ba wallahu wasi'un bayan Allah mai yalwa ne kafirul fadali yalwan falalan Allah tana da yawa alimun Allah subhanahu ta'ala kuma masani ne liman huwa ahlahu Allah shine ya san wa ya cancanci ya karrama wa ya cancanci ya ba falala dan haka yahtassu bi rahmatihi man yasha bi rahmatihi man yasha Na'am. والله bi الفضل Allah يختص برحمته الله سبحانه وتعالى yana kebe man yasha'u wanda yaso birahmatihi da rahamashi wanda Allah yaso sai ya bashi rahama wanda Allah yaso sai ya bashi ɗaukaka, wallahu dhul fadli azim Allah mai falala ne kuma falalan Allah mai girma shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa wanda al Muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin shi yake cewa la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullahu azza wa jalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mutane ba za su gushe ba suna ja da baya suna ja da baya suna ja da baya har Allah ya mai da su ‘yan baya, idan kana son falala ka shigo gaba, ka matso kusa ka nemi inda falala take Allah ya baka amma kasancewan kaman yadda ake cewa ne man abta bihi amaluhu lan yusri'a bihi nasabuhu duk wanda aikin shi ya jinkirtar da shi to dangantakan shi ba zai gaggautar da shi ba in kai dan wane ne jikan wane ka kwanta wallahi kana nan kana gani a cikin baran gidanku sai wani Allah ya mai ɗaukaka ka zo kana roƙon shi kuma bara ne a gidanku da aka matsala shi ne idan kai ɗan malami ne mahaifinka hana kan shi bacci yayye karatu kai ma sai ka hana kanka bacci kai karatu ba maganan cewa tun da babanka malami ba ne kai za ka gaje shi idan kai mai ɗan mai kuɗi ne to mahaifinka Allah kaɗai ya san wahalan da ya yi ya tara wannan kuɗi da taro da sisi da damuna da dukan ruwa da zafin rana yana zufa yana yarfewa hal Allah ya kai shi lokacin da zai ji daɗin kuɗin to kai ma ba maganan cewa za ka gada a'a magana ne na cewa in dai kana so ka san daɗin kuɗi to sai ka san wahalan kuɗi ita ce ka'ida duk wanda yake so ya san daɗin kuɗi to sai ya san wahalan kuɗi duk wanda yake so ya san daɗin ilimi to sai ya san wahalar ilimi duk wanda yake so ya san daɗin mulki sai ya san wahalar mulki amma idan ɗauki ɗora ne to ba zai san daɗin mulki ba idan an ba shi kuɗin ne bai san yadda ake nema ba ba zai san daɗin kuɗin ba idan ilimin kawai gidansu ana ilimi ne aka ce shi ma ya ci gaba da jagoranci to ba zai san daɗin ilimin ba ilimin nan dole sai ka wahala a kai ruwa ya dake ka wata rana ka rasa abin da zaka ci kana da kuɗin da zaka ci abinci ka hana kanka abinci ka sai littafi ka karanta sai ga in ka zo kana karatu sai ga karatu ya tafiya daidai saboda kana jin daɗin ilimin ne dan ka sha wahalan shi hakan nan shi ma kuɗi yake idan ka sha wahalan kuɗin to zaka zo kana jin daɗin shi dan ka san zafin shi hakan nan mulki shi ma ka sha wahalan shi sannan ka samu to za ka san yadda za ka riƙe shi da muhimmanci Allah subhanahu wataala bai kallon cewa ka fito gidan wane ne sannan zai baka a'a Allah subhanahu wataala cewa ya yi, jahadu na'am walladina jahadu minkum na'am am na'am walladina jahadu fina aya karshe cikin suratul al-ankabut walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin karshen suratul ankabut Allah ya ce waɗanda suka yi mujahada game da al'amarinmu lanahdiyannahum subulana za mu shiryar da su zuwa ga hanyar mu, wa inna allaha la ma'al muhsinin kuma lalle Allah yana tare da masu kyautatawa dan haka magana ne na cewa kai mujahada kamar yadda Bahaushe yake cewa Allah ya ce tashi in taimake ka to wannan mujahada kenan shi kuma annabci to wannan ba mujahada ke kawo shi ba zabi ne na Allah kuma wannan zabi an riga an gama an rufe shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan shi abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum da Allah da akwai Suleiman. Ah, Suleiman